الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا مسلمين muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu daman haɗuwa a wannan majalisi na mai albarka yau alhamis hudu daidai ga watan muharram na shekara ta 1438 hijiriya wanda sai daidai da shida ga watan goma na shekara ta 2016 miladiya a inda muke karanta wannan littafi a ka'idu shi'ati al'imamiyya al'isnai a shari'a littafin da yake fayyace mana a shi'a a mizanin musulunci yau da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a tambaya ta 135 tambayar ga ta kamar haka tana ce limadha yurja'u jami'ul anbiya'i wal mursalina fi i'tiqadi shuyukhi ash-shi'a ajiya in ba a manta ba mun karanta ma'anan aqidan nan ta ar ita ce dawa bayan mutuwa kafin alkiyama mun san Allah yana ta da mutane bayan sun mutu yaushe ranar tashin kiyama domin hisabi amma a wajen shi'a sun suna da aƙidan limamansu suna dawa bayan sun mutu su dawa bayan sun mutu kafin fa tashin kiyama kafin tashin kiyama saboda haka za ka ga limami maybe ya mutu after 10 years kuma ya taso ya da fresh a yanda yake suna da wannan aƙidan. to sai a tashin har annabawa da manzanni ma su ma za su dawo in suna mutuwa su dawo duk wannan fakacin tashin tsiyama da hura kahon nan da za a yi to a nan tambaya ita ce me yasa yan shi'a suka ce annabawa da manzanni za su dawo back to life su dawo zuwa ga duniya bayan sun mutu kuma kafin alkiyama a aƙidan shehunai da limamai na shi'a amsa a nan ita ce wai likai yusbihu junudan za su dawo a matsayin runduna ne sojoji yuqatiluna su zo su yaƙi tata rayati aliyin radiyallahu anhu su zo su yaƙi a ƙarƙashin tutar sayidina ali manufan kenan dawon manzanni yanzu za su ne a mayaka ba a jagorori ba a ƙarƙashin wa za su dawo ƙarƙashin sayidina ali sojojinsa ne za su da a matsayin sojojin sayidina ali su yi yaƙi a ƙarƙashin rundunan da sayidina ali zai jagoranta wanda zai ɗaga tuta sai su zama to biyansa kenan dukkan manzanni da annabawa ina kuke da hujjan wannan magana ya ku dan shi'a iftarau ala abi abdullah sun kirkiro wato hujja da kago magana suka danganta daga abu abdullah ne waye kenan Shi ne. Hussain, annahu kala wai ya ce wa hashahu alhalin kwata-kwata aka bai faɗa ba wai ga abin da ya ce Madogaran madogaransu kenan falam ya ba'athu Allahu nabiyyan wala rasulan Allah bai taɓa aiko da annabi ba wani annabi ko wani manzo illa radda jami'ahum ila duniya face sai Allah ya dawo da su zuwa ga duniyan nan gaba ɗayansu bayan sun mutu su dawo su yi menene hatta yuqatilu baina yaday ali ibn abi talib amiril don su dawo su yaƙi a ƙarƙashin jagorancin sayyidina ali amirul shi shine amirul na ya haɗa har da annaban duk da manzanni suna ƙarƙashinsa a wannan lokaci wannan maganan da suka faɗa ku duba littafin da suka wallafa da kansu suka rubuta da hannunsu مختصر بصائر الدرجات مختصر بصائر الدرجات شافنا كمانين دا uku hadisi na nawa na numban hadisi shine 87 a ƙarƙashin wace chapter wani babi za ka tarar da wannan maganan ƙarƙashin babul karamat wa halatuha babul kai babin da yake nuna dawowa bayan mutuwa wa halatuha da irin yanayin dawowan wa ma a fiha da irin labarai da suka zo game da haka littafi na biyu ku duba biharul anwar shaf mujalladi na hamsin da uku shafi na arba'in da ɗaya rakamin hadisi na tara a ƙarƙashin wani babi babu raja'ati babin dawa bayan an mutu arraja'atu shine karratu alkarratu shine arraja'atu duk kalmomi ne masu bada ma'ana nawa ma'ana daya dawa bayan mutu ana kiran shi arraja'atu raja'a raja'a raja'a ya dawo to alkarratu shi ma dawa bayan mutuwa ai za kunna izaman nafira qalu tilka idan karratun khasira idan dai har za mu dawo bayan mutuwa na'am kafirai ne suka ce da mushekai yanzu idan muka zamanto kasusuwa muka mutu muka rijiddige wai za a tada mu bayan mutuwa mu dawo da rai to lalle in dai haka ne tilka idan karratun fasira wannan dawa ce wanda take cike da asara wato ba wai sun yadda bane suna nuna it's impossible ne ba zai ma yiwu bane kai a dawo ina fata an gane ko wannan shi ne sannan tambaya ta ɗari da talatin da shida tana cewa maka ya kunu hisabul khalqi yawmal qiyama yaushe ne za a fara yi wa bayi halittu hisabi kafin na ranar alkiyama akwai hisabi a wajen 'yan shi'a da ake yi wa mutane kafin babban hisabi na ranar alkiyama hisabin shine kafin zuwan alkiyama da akwai hisabin da za a tara mutane duk a musu sannan kuma wa man ta wannan hisab wane ne zai jibinci wannan hisabin da za a yi kafin na alkiyama ya zo dab da alkiyama za a yi hisabi a nan duniya su a aqidan su kenan idan aka zo gobe kiyama kawai shi ba wani bata lokaci sai dai a ce tunda an muku a duniya ku ku yi nan ku ku yi nan kawai based on wanda aka muku a a duniya dama an yi hisabi a duniya kawai an nuna ga yan aljanna ga yan wuta kawai so ran da kuma aka je alkiyama sai dai a ce an muku dama a duniya ko yan aljanna ku yi nan ko yan wuta ku yi nan kawai to wane ne mai yin wannan hisabin na duniya kafin na alkiyama yakunu qabla yawm al-qiyama yakunu qabla yawm shi hisabin da yan shi'a suke faɗa shi ana yin shi ne kafin al-qiyama ma ta tsaya iftarau ala abi sun kirkiro hujjoji da maganganu da ɗaje suka danganta su da abu abdullah shi ne hussein annahu kala ya ce wa hashahu alhali san bai faɗa ba wa inna alladhi yali hisaban nasi qabla yawmil qiyamah lallai wanda zai jibinci al'amuran yi wa mutane hisabi gafin alkiyama shine al-husainu bin ali alaihi masalam shine husainu dan aliyu aminci Allah tabbata a gare su yadda Allah tabbata a gare su to idan aka yi na husaini ya yi na duniya aka gama to na alkiyama fa fa amma yawmal ce, in kuma aka waye gari ranar alkiyama fa inna ma huwa ba'athun ila aljannati kawai dama wanda yayi hisabi yace ga yan wuta anan ga yan aljanna anan ana alkiyama kawai sai a kora yan aljanna zuwa aljanna kawai yan wuta zuwa wuta kawai shi ya gama aikin a anan wa ba'athun ila nari sai a tura wanda za a tura a wuta da tun a nan za a yanke hukuncin a ce kai in alkiyama ta zo kai dan aljanna kai ma dan aljanna kai ma dan aljanna shi kuma wancan dan wuta ne dan wuta ne dan wuta ne ya gama ko to alkiyama da an tashi kawai sai a ce ina wanda aka yanke musu cewa dan aljanna to ga aljannan ta ina wanda aka yanke musu yan wuta ne to ga wutan can shi kenan kawai ba a lokaci wannan maganar ita ma ku duba a littafi na ɗazu basairu muktasar basairu daraja shafi na 87 hadisi na 93 shi ma a babul karrati wa halatuha Hawa ma a fiha duba shi ma biharul anwar mujalladi na hamsin da uku shafi na arba'in da uku a hadisi na goma sha uku ƙarƙashin babin raja'at babin dawa bayan mutuwa Shi ne mai wannan littafin yake to ta'arud sai karo da ayoyi domin ƙara Allah ta'ala ga abinda Allah ya faɗa mana alƙur'ani ko da yake shi ƙur'ani ba su yarda da shi ba kun sani Allah ce in hisabuhum illa ala rabbi law yashurun dukkan hisabin su yana ga Allah subhanahu ta'ala law tashkurun da kun sani ku duba suratu shu'ara aya ta 113 ku je ku duba tafsirin wannan aya wane ne mai yin hisabi shine Allah sannan ku duba suratul ghashiyati nan ku za halateka ku duba halateka aya ta ashirin da nawa shida Allah ce summa inna alaina hisabahu sannan hisabin kowane halitta yana wajen mutunci Allah mu ne masu masa hisabi ko ba haka ba to kaga sai karo da wannan aya sai ka zaɓi wanda za ka rike na Allah ko kuma wancan shine sai mu je tambaya ta ɗari da talatin da bakwai ta man awwalu man qala bir raja'ati wani mutum ne wane ne farkon wanda ya kawo aƙidan nan da ideology nan na su dawa bayan mutuwa wa kaifa dakhalat hadhihi al-aqidatu ala al-madhhab da shii kuma ta ya aka wannan ba ta shiga kowa ba sai ɗan shi'a aqidar dawa bayan mutuwa din wa ya kirkiro ta wa ya kawo wannan fikiran wa ya kawo wannan tunanin sannan me yasa ba inda ta samu shiga ta karɓo sai wajen yan shi'a jawab amsa huwa al-mu'assis al-awwal al-madhhab shii in ka san farkon mutumin da ya kirkiro mazhaban shi'a ita shi'ar kanta to shine ya kirkiro wannan aqidar dawa bayan mutu wane mai kirkiro shi'a ba yahudan nan sai kun hada da wannan yawa ba yahudan nan mai suna abdullahi bin saba'in al-yahudi ga shi masai sai na ba yahudan nan don a sani sosai ta dauka wani abdullahi ne musulmi in ka ji wani abdullahi abdullahi ka ce to al-yahudi abdullahi dan saba'u ba yahudan nan da ya kirkiro shi annan to shi ne ya kirkiro wannan mazhaba yanda suka yi wa kiristiyaniki in ba ku manta ba haka suke so su yi wa musulunci domin paul de bulus paul daban ne da bulus shi ne bulus paul din nan shi ne ya zo wa kiristoci ya ce ya gamu da annabi isa ya ba shi sakonni gaba daya saboda haka ya rika dictating musu wai maganganu annabi isa suka yi ta rubuta ya zo ya ɓata kiristiyani ya ɓata wannan a sakon da aka kawo annabi isa gaba ɗaya ya jingina na annabi isa ya rika dictating musu ya rika shifta illahi suna rubutawa ba daga annabi isa ba ne a'a daga paul da suka gama da christianity ta wannan bangaren. shi ma sai abdullahi bin saba'in albayahudin shi ma har ya fito ce shi kuma zai yi wa musulunci shi ma shi ne ya kullo shi ma ya nuna cewa shi mai goyon bayan mai kaunan alul baiti iyalan gidan manzon Allah to shi ne ya shigo da shi an cinna kama na taƙar da zalika kutubuhu kamar yadda littattafansu suka nuna ƙarara cewa wanda ya ƙirƙiro wannan aƙidar ya kawo ta shine abdullahi bin saba al-yahudi da yahudin nan haitu kana diraja raja'ati rasulillah farko domin ya yaudari mutane sai ya fara da cewa manzo Allah zai dawo kamar yadda Paul ya ce shi ma annabi Musa annabi Isa zai dawo ba haka shi ma wannan ya kullo ya kullo sai dai shi addinin musulunci Allah ne alƙawari ya ce inna nahnu nazzalna dhikra mu wannan qur'anin da musulunci Allah ce mu muka saukar da shi wa inna lahu lahafizun Allah ce na ce ni ne zan kare addini ni ne zan kare alqur'ani nan kare addinin da alqur'ani yana hannuna in ji Allah amma kare musulmai ya danganta ga bin su ga Allah in tansurullaha yansurku nan ko sai Allah ya sanya mana sharafi shi musuluncin da alqur'ani Allah ce ni zan kare amma musulmi fa sai Allah ya sanya mai sharadi in tansurullah in kun bi Allah kun taimaka Allah yansurkum nan ne zan taimaka muku in kun sake Allah ne ma shi ke ku yi gaba na fata an gane ko yawa sa sai ka buga ka buga ka buga mutum ya bar musuluncin Qur'anin nana ne ya lalace amma Qur'ani nana sai ya buga ya buga ya buga ya buga iska ta bai sai ya rida bar musulunci ya je can ya lalace amma musuluncin na nan kiyo yanda ya zo daga manzon Allah in ka zo da wata bid'a kana zuba da ka ga musulunci ya kade ta ya fidda ita ya ji ta kau saboda annabi ce fa huwa raddun man amila amran laysa alayhi amruna fa huwa raddun yawa yanda zaka buga kwallo a bango ta dawo maka haka in ka zo ka shigo da bid'a musulunci kaga kawai sai menene ta ta ta abu na iltitat ta ta bautin ta koma maka saboda annabi ya alka duk wanda ya kirkiro ta bid'a cuta ta musulunci fa huwa ratu sai ta bautin ta koma maka sai kaga can ya je ya mutu shi kadai da bid'ar sa ya lalace haka zaka ba ta karban komai Allah ya tun da yake al-yawma akmaltu lakum dinakum an gama yau an ciki ta addinin nan abun da ya bai karban kaji ko ruwa ka cika a kofi to kana zuba ya daga nakan ne yake zuba wancan already yana nan a yanda yake nan a yanda yake siyan abin mutunta sai dai ka ka zo ka lalace ka kirkiro sharri ka kirkiro wannan ka kirkiro wannan in ba yahudi ne kirkiro zagon kasa ya kirkiro wannan kirkiro wannan in kuma kirista ne kirkiro wannan kirkiro wannan kirkiro wannan kungiyoyi makiya addinin su kirkiro sai ka samu wanda bai rike da musulunci ne za su ne lalace fi can wanda yake rike da su ka sha daga maƙulƙulan alƙur'ani ka sha daga maƙulƙulan sunna ta manzon Allah ta za a yi maƙulƙulan wani ya zo ya abin nan sam ka samu rigakafi already ka samu rigakafi mm, karatun Ƙur'ani na sunna manzon Allah rigakafi ne duk wani abin da zai zo sai ga ba zai maka tasiri ba already ka samu menene garkuwa amma in ka zauna ba karatun nan ba karatu kara zibe ba hadisi ba qur'ani ba hubbasa sai an zo irin kuɗi ne za a fara fijewa su ne za a fara fijewa kawai ba ban rufa mana asiri sai nuna maka zo za ka je jihadi ka shiga aljanna a ina za a jihadi a masallaci sai ka ga kayan a kasar in an ce jihadi dai tsakanin musulmi da kafiri komin jahilcin musulmi amma yanzu kawai sai a nuna maka wani irin jihadi amma a masallatai na juma'a lokacin da aka tada kabbara lokacin za a kaita nan ne fils abun nan ka ga aiki ne zo ka je jihadi yanzu za shiga aljanna aina a kasuwanni zo ka jihadi yanzu za shiga aljanna kana mutu aina a tasha hmm? ka ga yara ƙanana a boye ka ga mata suna ciniki ana sayayya ka tarwatsa su an tada ka bara ka tarwatsa kuma ka ce wani jihadi kai kuma a kawo mutum ka ji abubakar aliyu suwa ne ne suwa ne duk sunan musu irin wannan gubar ta rashin garkuwa da sunan manzo Allah da ƙur'ani na mutum yana zaune yanzu wani za ka samu ana sallah ga ya zauna maka a waje can ya hira a kira sallah ya ga ya fi maka wannan zama haka za ka tarar at least ka zauna ka ɗan ji ka zauna ka ɗan ji ka rika kokartawa ka rika kokartawa kake kukuta kai waɗansu harkokinka na duniya ka kukuta ka kulla nan ka kulla nan ka kulla nan amma musulunci na an halice ka don shi a kasi gida shi ma ba garkuwa ba riga kasi nasa idan aka ji wani ciwo na kurkunu ko meningitis abin nan abin nan ga maza maza maza an gudu ana kafe kowa yana kai ne amma in ka ji ga wani ciwo na gurɓata aqida kai ba za ka gudu ka kai kafe wa iyalanka da ƴaƴanka ba kai sai dai na addini na duniya kawai akwai abin da ya fi cuta irin na aƙida aqidan ka ta zama to affected hmm? haka za ka karu to Allah ubangiji ya rufa mana asiri to kun ji dai da yahudin nan abdullahi bin saba wanda ya ka aqidan shi'a shine ya ka aqidan arraja'atu dawa bayan ne bayan mutuwa amma sai ya fara danganawa ga annabi tukuna daga nan bayan an an fara da annabi sun mata al-amru sai abun ya canza kuma salo ila al-qawli bi raja'ati ali bin abi talib sai aka koma kuma aka jigina na annabi sai kuma aka rungumi na sayidina ali sai aka zo kan na sayidina ali shine shine daga nan kuma sai aka shigo da limamai ya'yan shi da jikokin shi falamma balaghahu na'yu amiril mu'minin ali qala lil ladhi na'ahu yayin da shi wato bayahudan nan labarin mutuwan sayidina ali ya zo masa sai ya zo ya ce ga wanda yake kukan wani yana kuka yana nuna jimami shine na ayu jimami da kuka game da mutuwan sayidina ali wannan da wannan da ya zo yana faɗa ba yahudin nan da ya ji sai ke kazabta ƙarya kake yi lauji ita na bi dimaghihi fi sab'ina surratin da za ka kawo mana ƙwaƙwalwan na ali'in nan a cikin leda leda leda leda har saba'in wa aqamta ala qatlihi sab'ina adlan kuma ka kawo shaidu wanda suke nuna su suka kashe shi ka kawo mutane adilai har saba'in da suka shaida cewa ga wanda suka kashe shi la'allimna annahu lam yamut da mu mun san ibn ali bai mutu ba walam yuktar kuma ba za a kashe shi ba wala ya mutu kuma ba zai taɓa mutuwa ba ba zai taɓa hatta ya milika al'arda sai ya mallaki duniyan nan gaba ta to kawai abinda yake so ya nuna ibn ali ba mutuwa yake ba ya dan fake ne kawai zai dawo ko da ta ka shaidu saba'in adilai da suka tabbatar ya mutu to mu da mun haimu ce maka karya ne bai mutu ba in ji abdullahi bin saba sannan ya fara kawo aqidar raja'i da raja'a ku duba footnote na uku firaku shi'a littafi mai suna firaku shi'a shafi na hamsin da ɗaya ikhtilafu shi'atil alawiyya a ƙarƙashin babin da yake nuna saɓanin shi'a Al'alawiya magoya bayan sayidina ali ba'da katli amirin mu'minina ali bayan an kashe sayidina ali din suka yi ta saban suka ce na, amirul mu'minin ba mutu ba to suna ya mutu ba ya mutu ga shi ya mutu suna ce bai mutu ba duba musamman saba'iyya masu bin abdullahi bin saba'in su suna nan bai mutu ba yan alawiyun kuma ya mutu kuma a duba littafin su mai suna al-maqalat wal firaq shafi na 21 za a samu wani thumma tatawwara al-amru bayan an ce annabi ne zai mutu ya dawo aka wuce na annabi aka makala sayyidina ali shine daraja'a sannan ta al-amru kuma suka kara kuma rura abun fada abun أيضا حتى قالت أكثر فرق المذهب الشيعي sai da mafi yawan ƙungiyoyi ɗan shi'a domin su ma suna nan ƙungiya ƙungiya ƙungiya ƙungiya daban-daban wannan ba ta shiri da wannan wannan ba ta shi suna nan daban-daban wal mubalaga ku duba idan aka yi mubalaga aka kai matuƙa askar min salatu mi'ati firqati suna nan sama da 300 ƙungiyoyin su sama da 300 dukkansu suna imani bi raja'ati imamiha suna imanin dawa menene kowace tana da imani da yaƙini limaminta da take bi inda zai dawo bayan ya mutu yana dawo fa matsalar misali firkatun minal kaisaniya akwai ta ƙungiya ta cikin su ɗan shi a wanda ake kiran su kaisaniyawa su yantaziruna al-imama Muhammad bin Hanafiya su suna jiran dawan Muhammadu dan Hanafiya rahimahullah su yi sunan imam a wajensu. wa suna rayawa annahu hayyun yana nan a raye amma mahbusun an tsare shi ne an boye shi ne bijabalin a wani dutse bijabalin ribwa. a wani dutse wanda ake kira shi dutsen rizwa don aka koye shi aka tsare shi yanzu su kuma suna zaman dakun ila an yi uzana lahu bil khuruj a lokacin da za a mai izini ya fito wa kazalika haka nan akwai wata kuma sirka wata ƙungiya cikin ƙungiyoyin shi'a mai suna al-muhammadiyya su kuma yantaziruna imamahum so a yanzu haka suna zaman dakun fitowar su ma limaminsu mai suna muhammadu binu abdullahi binu hassan binu hassan binu aliyu binu abi talib jikan sai ibn ali tattaba kunnen shi na nawa eh muhammadu dan abdullahi abdullahi bin dan husaini husaini bin dan sayyidina husaini shi ma husaini bin dan aliyu sannan aliyu dan abi talib kaga kamar taba kudin shi shine muhammad su kuma suna nan suna jiran fitowar shi wala yusaddiquna bi qatlihi wala bi mautihi ba su taɓa gaskata ce ya mutu ba ba ka taɓa gaskata cewa kuma kashe shi akai an san shi mutum gani amma ba su imani ya mutu ba yana nan ne ya irin fiye din na ya ɓuya suna nan suna zaman jiran shi shi ma ta haka za ka same su kowane kungiya cikin su ɗari uku idan suna da wani imaninsu da suka yi imani Mutuwar sun nan da yana tsaba bai mutu ba suna zaman jiran shi ne har ina yau su ne zai mutu Allah zai fito din Allahu ala shine matsala wannan maganganun duka ku duba sunan eh, littafin su a can footnote na farko na ɗaya al-maqalat wal shafi na ashirin bakwai zuwa arba'in da uku za a samu kun gane wannan sai mu je wani wata matsala kuma har ila yau a ƙarƙashin tambaya ta ɗari da talatin da takwas ma huwal bada'a bada'atu a can muni menene a tuƙiyatu a taƙiyya kun ji ma'anarta da yake arabic word ne mun zo mu yi kuma arraja'atu ka yanzu kuma albada'a albada'a albada'u ita ma kalmar larabci ne ita ma wata aƙida ce mai zaman kanta cikin aƙidun mai kai shi'a menene albada'u wa ma aqidatu shuyukh shi'a fihi menene aƙidan shaihunai da malamai da ginshiƙan manya-manyan malamai shi'a game da wannan kalma ta albada'u wa ban awwalu man qala bihi minhum wane ne farko daga cikin shehunan shi'a wanda ya kawo wannan ideology wannan fikira da aqida ta ba albada'u albada'u dai fi lughati literal meaning din shi a wajen inda shaykhihim almajlisi wajen shaykhin shi'a mai suna almajlisi lahu ma'anayan wannan kalman tana da ma'ana biyu na farko al'awwal az-zuhuru wal intishaf bayyanan abu abu yayi afiyan haka ka ganshi shine al-bada'u az-zuhuru shine zahara abu ya zahara ya bayyana ka ganshi zahiri wal intishaf abu ya yaye maka ka ganshi duka shine da ya bayyana ina fata an gane ko yanzu ana duhu wani abu yana can ba ma ganin shi can idan duhu yana kauce yana kauce a su ba tana sai ka fara ganin image can duhu yana tafiya yana tafiya haka ga abu ko to shine al-inkishaf abu ya yaye maka ka gan shi karara shine ma'anar wani abu na farko asali nas'atul ra'ayin jadid duba kuma shine bayanan sabon ra'ayi ka kawo sabon ra'ayinka da ana akan abu kaza ga yanda yake ba kyau ba kyau ba kyau ba kyau ba kyau can kai sai ka kawo wani sabon ra'ayinka ka ce ni abin nan fa da ake ka bai da kyau ni yana fa da kyau sai sai ka kawo sabon ra'ayinka to shine kalman bada'a wato bi ma'ana ni zan kawo shi a nawa yadda za a gane ne ka yi plan ka yi tsari ana tafiya a kan tsarinka da plan ɗinka plan ɗinka sai da ka zo nan can sai ka gano kuskure wani abu ya bayyana maka a nan sai ka canja plan wanda da ba ka tunanin shi ko kuma ka yi tsari kana tafiya a kai kana tafiya a kai sai wani sabon ra'ayi ya zo maka kaga ya kamata yanzu ka yi implementi wannan sabon ra'ayi da kuma bai zo maka a farko ba ina fata an gane ko to wal iyazu billah wato suna danganta wannan har abun ga Allah Allah zai iya tsara abu yana tafiya yana tafiya can sai Allah ya gano wannan abun akwai dan gyara akwai wani kuskure sai Allah ya dawo kuma ya abin nan shine albada'a iyazu billah shi ma za ku ji dalilin da za aka kirkiro shi da yadda suke amfani da shi shi ma ya zubilla wannan definition din na az-zuhur wal inkishaf da Allah ta ku duba kullun nabiyyu biharul anwa mujalladi na hudu shafi na ɗari ɗaya da goma sha hudu da shafi na ɗari ɗaya da ashirin da biyu babul bada'ati wan nasr wannan musan nas shine abrogation kana yin abu kana yin abu kana tafiya ka shafe shi ka kai ka warga za shi bari ka tashi ne saboda wani abu ya bayyana maka ko ra'ayi wal bada'atu fil afli asalin wannan aqida ta bada'atu inna aqidatun yahudiyyatun ne asalin aqida ce ta yahudanci dallatun aqida ce mummuna ta batattun mutane daga cikin yahudawa wa ma'a zalika duk da haka fa innal yahuda yunkiruna an-nasa amma da ya zo a cikin alqur'ani inda Allah ke ma nan min ayatin aw nusiha na'ati bi khairin minha aw mithliha su kuma suna musun na alqur'ani da Allah yake yakan sare wani hukunci a farko saboda zafin shi ya sauƙaƙa shi ga mutane saboda tsananin shi ya sauƙaƙa duk Allah shi yake abin da ya ga dama na Qur'ani su yi musu shi amma suna su da suke yi ne abin nan yanzu ko constitution idan kuka lura idan wanda suka tsara constitution din Najeriya sun tsara shi akan haka ne daidai yana tafiya sanatoci da suka zo suna tafiya akan shi akan daidai ne amma ana tafiya ana tafiya idan suka ga wani dan abin nan zai dan fallasa su ko sun wani almundahana sai a ce an gano section kaza da kaza ya kamata a gyara shi saboda me ya bai yayi daidai da abin da suka yi ko an zo bincike ba zai kama to Allah ne za ka ce yana da bada'a wanda ya san abin da zai kasance tun bai kasance ba Allah mun guyu abin ina fata an gane to shi ne a cikin mu yi kaza mu yi to kullum za ka ga mara gaskiya bai da natsuwa in sun ce mana kaza ta nan fa mu kullo ta nan in sun ce kaza kai da kawai za ka tashi ka ce ƙarin lahu ƙarin rasul he ka kwana bacci amma kai da yake ƙarin lahu ba ita bace a gaban ka da ƙarin rasulu to kullum in ka ta wani abu kai kake so ka kare shi wanda wannan abun aya Eh, abun nan baya cikin alkur'ani to kullum kai kake tunani in an gano mu ta nan mu kullo ta kai ka ce ka ai nan din ma kaza in an ce kaza shi mu bar wannan mu kullo kullum kai ne cikin menene rudewa da kokarin tunani yadda zaka kare kanka li'annahu fi i'tiqadihim domin su aqidan su yahudawa yastalzimul bada' aqidan su dole yana tafiya ne tare da albada ku duba footnote yin zaro sifru takwin sifru takwin wato littafin a halitta ina ji akwai a taura irin wannan littafin halitta littafin fitowa littafin kaza alfaslu sadis ka duba fasali na chapter na shida fakara fakara fakara shine eh, sakin layi shine paragraph da turanci paragraph na biyar ku duba fikrul kuruj littafin fitowa za ka ji an ce tsohon alkawari littafin fitowa fikrul kuruj da aqida yahuda ne ana ba da reference ga littafin su na attaura inda suka wanda suke cewa ni attaura wanda suke hujja da shi ku duba fasali na nawa a talatin da biyu fakara shi ne sakin layi paragraf kenan na goma sha biyu da na goma sha hudu ku duba sifru qubat wato littafin hukunci alfaslu thani fakara ta goma sha shida takwas sannan ku duba masailul imamati littafi mai sunan masailul imama wa muqtafafatin min al-kutub al-awsat kitab al-awsat fil maqalat da waɗansu abubuwa da aka ɗaɗɗebo aka ɗaɗɗebo daga littafin makala shafi na saba'in da biyar waye mawallafin littafin li abdullahi nashi akbar can za a samu wannan surutan وانتقل الاعتقاد بالبداء to sai kuma shi ma in duk abin da suka kawo shi yana ƙarami a farko za ka ga za su rika menene rura shi suna ƙara expanding nashi suna ƙara expanding nashi tun scope din shi yana ɗan haka ya ka samu yana ƙaruwa scope din shi yana ƙaruwa da'irar shi tana ƙaruwa abinda da bai shiga ma ba tun farko ya ga yanzu duk an shigar da shi shine wanda ƙalin itikadu bil bada ƙidan nan ta bada'a sai ta kuma ta juya ila firan istaba'iyyati min shi'a sai a cikin ɗan shi'an mabiya abdullahi bin saba'in su ne a saba'iyya ɗin to sai a ta koma cikin ɗan shi'an ma sai ɗan abdullahi bin saba mabiyan shi suka fi rungumanta saboda shi ba yahude ne kuma wannan ɗin daga yahudawa ta zo fa kulluhum yaquluna bil bada' dukkansu suna cewa lallai eh mutum ana yin abu a gano kuskure kuma a gyara musamman ma Allah ku duba sai suka ce inna laha aqidansu kenan lalle shi Allah lahul badawa Allah yana planning ɗin abu ya gano wani kuskure daga baya gyara ya bar wannan ya kama wani can kuma yana ciki wani wani abu ya bullo har ya canja kuma ya abin nan su aqidansu kenan Allahu to su kansu suna gano wani abu kun san target din su? in har Allah yana abu subhanallahi amma yushrikun kamar yadda aka kawo aya subhanahu wa ta'ala amma ya na uluwan kabira Allah ya tsarkaka ya wuce fiye da yadda masu shirka da shi suke faɗa a game da Allah ya wuce duk yadda ake ga suratul isra'i to su da suke targeting idan har Allah zai tsara abu ana tafiya ana tafiya can kaga ya canja ya bar wani ya kama wani to ai ne ba zai yi ba to sai sai dina ali shi ma don yayi don wani imam yanzu ya zo yana tafiya yana tafiya yana tafiya da kucin ya canja a ce a ya da yana ne sai a ce bada'a kenan sai eh, bada'a ce ta sa ya bar nan ya koma nan ko ba ku gane ba bada'a to tunda ma Allah ma yana yi yau yana a yana a yana a yana a can kawai sai a'a ya bayyana a gare shi misali on his own to sai a rugurguza wancan a ce shehi bada'a ta zo masa wani abu yanzu ya bayyana a gare shi tunda su ne masu hange yanzu an bar wancan abun da ake yanzu an kama wannan kuma a ci aƙidar bada'a a rika dribble ɗin mutane kuna tafiya kuna tafiya haka kuna tafiya hayya kada ku yace hayya dawo nan akwai kuma ya kabar mu kai tsalle yace bada'a yanzu wani abu ya bayyana a gare ni na dawo nan to ya jibril ya bige ku can kuma ya ku dawo nan kuma can din mana sai ya sa ku a kwana hayya koma can a ce bada'a kuma wato sai akwai abin da ake yaye maka ya gani yanzu wani abu an masa bukatafa alkashu an dan buɗa mai ya gane yanzu wannan abun an nuna masa kuma yanzu a kan shi za a tafi kullum kamanan sake shi kamanan a sake kamanan a sake ko ba ka da abin nan saboda an kama maka wata ka'ida a ce wannan dama ka imani da ita an dasa maka ita a zuciya so ba ja baka ita ka ci ka a mun gaji fa da kada hankalinmu da ake a ce a ai a ce kuma da ka yi imani da ita ko in maka imani da ita makai kafiri ne yanzu yanzu duk wani abin da suka kawo sai su sauri su yanke mai hukunci wanda ya musu shi kafiri ne ba shi bi an aljanna kai ko in an faɗa kai kai shiru kar ta zamo mai kafiri da haka suke kada mutane wal qawlu bil bada'ati min usuli ka'idu shi'a shi wannan magana ta aqida ta bada'a din nan tana daga cikin asali da harshashe da condition da asalin aqida da ɗan shi'a iftarau uh, ala abi abdullah sun kirkiro magana da suka danganta ta ga Hussein wa hashahu ya ce ma ubidallahu bi shay'in mislul bada'a kai ba a taba bauta wa Allah da ibada tsaftatacciya karɓaɓɓiya da Allah yake so ba irin ibada da kai ta hanyar bada'a اصول الكافي كنا كدوبة شم مجلة دينا ايا شاكي نقري دهود زوا قريبا ديا كتاب التوحيد باب البدال وذكر ستة عشر حديثا وهيد عكاكا حديثا قوم شاشد رسكي تبتا دعكا أخي التوحيد لابن بابا ويدي الأمي شاكي نقري أخد عشرين دا هدو أخي باب البدال شكما يقاها دي سيقوم شائع akwai biharul anwar mujalladi na hudu shafi na ɗari da bakwai Babu bada'i wa nas wa zakara sabi'ina hadifa ke kuma hadisai har saba'in aka kawo da suke sakotin wannan na fata an gane waftarau alai suka sake kirkiran wata magana kuma suka danganta masa alhalin bai faɗe ta ba wai ya ce shi Hussein lau aliman nasu da mutane sun gano sirrin da take cikin albada'u minal ajiri da irin ladan da ake kwafa ma fasaru anil kalami ba za su iya gajiya wajen magana a kai ba ba za su gaji da magana a kai ba duba Usulun kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da shida a na ibnu baba waihi shafi na ɗari uku da ashirin da biyar Biharun anwar mujalladi na hudu shafi na ɗari da takwas wa huwa mawdu ittifaqi baina shuyukh shi'a sannan kuma bada'u inna dukkan shekunan shi'a sun ittifaqi akan shi haitu اتفقوا إلى إطلاق لفظ البداء في وصف الله تعالى سوء اتفاق وجن صفة تألا دونا كلمة البداء البداء كتب أوائل المقالات شافنا أربعين شدة Allah ce kanshi yana tsara abu ya zo ya gano abin da ya bashi ya gano kuskure ya bashi ko ni ra'ayi sabo ya zo masa kawai sai ya bar wancan da da ya tsara ya kama wannan wa ta'ammal akhi muslim yace ka jure ya dan kwana musulmi wajen da jin irin waɗannan maganganun don ka san yadda mutanen ya suke qira'atu maftarau shaykhu min mashayikh al-kulayni ga abinda wani shaihinsu daga mai suna alkulaini ya kirkiro ya danganta shi ga aliyu bin hassan wai annahu kala ya ce bada lillahi ku duba wai ya bayyana wa Allah daga baya ya bayyana wa Allah daga baya fi abi muhammadin ba'da abi ja'far ya kun ya arifu hulahu wai game da abu muhammad wai abu muhammad shine abu ja'far wato wani abu ya bayyana ga Allah game da Abu Ja'far wanda da can shi Allah bai san da shi ba sai da Abu Ja'far wal iyazu billah to kaga wannan ka duba na biyu ya shiyu kashi amana ce ta aliki ya ko shehunan shi amana kun juna lillahi wa qara yasa ba ka girmama Allah ba ka daraja Allah kan kad kun atwaran Allah ta shi ya halice ku step by step juyi bayan juyi kuna mani kuka koma gudan jini kuka koma tsoka ko Allah ne halitta kuka koma abin har ku tashi ku ce wanda ya muku irin wannan halitta wai wani abu ya faru bai gane shi ba sai daga baya wa ma qadarullah hakka qadari lalle waɗannan mutanen ba sa daraja Allah irin daraja da da mutuntawa yanda ya dace wanda shi Allah nan wal ardu jami'an qabdatuhu al qiyamah kasan nan gaba ɗaya kasai bakwai din nan gaba ɗaya Allah zai nade sai riko su da hannun dama was samawati matwiyatun bi yadi sammai bakwai din nan da kasai gaba ɗaya da hannun dama duk Allah zai rike su yanda wal iyaz billah ban sani ba ba a buga misali da Allah matwiyatu idan aka ce mutum ya nade sai ba haka ya rike ta to Allah ya zai naɗe sammai bakwai da kasai bakwai kamar a baka sefa guda nawa sefa bakwai a nan sai ka naɗe suka riƙe su gaba da hannu Allah ce haka Allah zai naɗe sammai bakwai da kasai bakwai ya riƙe su yadda za ka naɗe sefa ka riƙe ka amma ba a ce yadda kake naɗe haka Allah naɗe wanda ya dace da irin Allah to yace su ne suke ta irin wannan mahalicin ne mutanen nan suke danganta maganganu robish maganganu zuwa gare shi lallai waɗannan ba su san matsayin Allah ba su ba sa kimanta Allah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah ga barin irin waɗannan maganganu na shirka inna aqidatakum hadhihi wallahi malam yace wallahi irin wannan aqida ta ku ta danganta wa mahalicin ku irin waɗannan maganganu wallati taquluna bi annahu lam yu'badu Allah bi misliha wai kuma ba a taba bauta wa Allah da wani ibada irin wannan ta bada'a ba tastanzim wasfukum Allah ta'ala bil jahl kaga wannan yana nuna cewa right from the beginning Allah da ya fara planning akwai abin da ya jahilta daga baya abin ilimi ya zo masa yana nuna Allah ma yana iya jahilta abin da ta ji kun domin wanda bai san gaibi ba jahili shi ne yake tsara abu yana tafiya sai ya gano kuskuren da da bai san da shi ba sai ya bayyana a gare shi sai ya canza kaga danganta zuwa ga Allah wannan hatsari ba shirka da ya kai wannan wasiya gudunma ta'ala Allah an zalika Allah ya fi karfin haka amma an wasikum ya shiyu khashi'ati li aimatikum sannan kifanta da limaman ku kuma kuka yi faftaraitum ala abi abdullahi kuka kirkiro wata hujja da maganganu da kararrai kuka danganta su da abi abdullahi wai innal imama idza sha'a an ya'lama alima shi liman idan ya so sanin abu yanzu zai iya sani shi to ta za a kuma a ce kuma shi ma yana bada'a idan idan limamin shi a ya so sanin abu zai san shi ta taya za a ci sani amma kuma a ce wai Allah shi ya yi abu ko bai sani ba daga baya ya sani ya gyara to ga raddi alfasu ba rawar kulaini ya ruwai ko an mansur ibn hazim kala ta antu aba abdullahi na tambayi abu abdullahi da kaina hal yakunu shi yau mashaibun lalle kun fi ilmin lahi bil amfi akwai masallacin akwai abin da ke kasance a yau wanda Allah bai san da shi tun jiya ba kala la sam man kala haza yace wa ya faɗi irin wannan magana fa akzahu Allah Allah ta da wanda ya faɗi irin wannan magana wai cewa abu zai iya kasancewa a yau ko gobe wanda Allah bai san da shi tun jiya ba wanda ya faɗi wannan magana taɓaɓɓe ne a wajen Allah kuntu sai nace masa ara'aita ma kana wa ma huwa ka'in ila yawmil qiyama alaysa fi ilmi la akramaka Allah ashe ba ka ganin abinda ya kasance in past da abinda zai kasance yanzu in present da kuma abinda zai kasance in future har ranar tashin kiyama kana ganin baya cikin ilimin Allah da sanin Allah Kala bala yake tabbas duk abin da ya kasance in fas ya wuce Allah yana sane da shi da abin da ke kasancewa yanzu da abin da zai kasance in fita har ranar tashin kiyama gaba ɗaya Allah yana sane da shi qabla an yakhluqa al-khalqa kafin ya halicci duniyar nan ma gaba ɗaya Allah ya san da shi to ku duba abin da wani babban shehi su ya faɗa kun san dama ka'idan su tuka da warwara wannan maganar ku duba usulul kafi a nan take mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da shida ku duba biharul anwar mujalladi na hudu shafi na tamanin da tara hadisi na ashirin da tara babul ilmi a karkashin babin ilimi wa kaifiyatuhu da yadda ilimi yake wal ayatul waridatu fihi da ayoyin da suka zo suna bayani akan game da wannan yace wa habbu shuyukh shi'a shi kenan ya ishi shehunan shi'a jur'atan ala Allah har su samu ni wato jara'a ne zai kira jara'a na e wato har waɗannan shehunan shi'a su ma sun samu ƙarfin da za su fito na fito da Allah an buɗi laihi su danganta abinda ya wajaba ya ƙuya an yabba alaihi aqibatu ma yuqaddas su danganta wa Allah cewa wani abu yana ƙuyan masa alhali shi Allah ke kaddara abu ma kafin ya yi shi suna da wannan ƙwarin gwiwan da har za su fito na fito da Allah su ce Allah akwai abin da ke ƙuyan masa su kuma wai limamansu su kuma san ba sa mantuwa ba sa kuskure hmm? ko ba jiya mu yi shi ba limamansu ba sa kuskure ba sa sha'afa ba sa mantuwa ko duka amma yanzu sun ba limamansu wannan mukamin amma Allah su ce Allah yana iya abu yayi kuskure tanazzahu a immatahum anil khata'i sun tsarkake limamansu ga kuskure amma wa jawwazuhu suka halatta shi ga Allah maɗaukakin sarki subhanallah Allah ya tsarkaka ga wannan Allah ubangiji ya samu dace wannan shine abin da ya samu a yau da fatan Allah ubangiji ya tsare mana aqida da tsare mana jama'a sai kuma Allah fahimtar da su da ba su ikon dawowa da tuba tun kafin rayyar halinsa innahu waliyu zalika والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين يا رب العالمين